نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha bakwai ga wata na rabi'u thani hijira shekara biyu wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu shekara 2020 a yau insha Allah za mu yi darasi na sittin a cikin littafin mawata ta imam malik rahimahullah darasi na sittin za mu insha Allah za mu tashi alhasabatu fil musiba maganar haƙuri ko neman lada a lokacin da musiba ta samu mutum ya nemi ya haƙuri ya nemi ladan wannan sakamakon musiba ta same shi ya hara da hadisan farko kan wannan babin حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه, فتمسه النار إلا تحلة القصر abin da yake ruwayar abu hurairar radiyallahu anhu ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya mutu da hadin minal musulmin babu wani wanda zai mutu daga cikin mana ga wani daga cikin musulmi ya samu mutuwar salatatu min walad ya samu mutuwar yaya uku kuma fatamassahu an-nar a ce wuta ta taba shi illa tahillatul qasam sai warwarewar rantsuwa nan mana maganar nan wanda ya rasa diya suka mutu za mu ga ruwa a gaba bayan sun mutum ya yi haƙuri ya nemi lada a wajen Allah shi ne samu sakamakon rishin ƙonewa da wuta nan menene illa ta hillatar ƙasan Allah subhanahu wa ta'ala ke rantsuwa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya me sai kace sun nan jilu takaw wannan daru zalimin fiya jisiya nan Allah ya rantsuwa wa in minkum illa waridwa kowa sai wata kan wuta to wannan shiga wuta shine ke tara siradi wanda yana kaman gada ce a saman wuta wanda wannan gada huce ta ya dace da imanin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani kan huce kaman walqiya zai huce siradi walaq ya huce ya kare ya ce wani zai huce kamar iska wani zai huce kamar doki maguji wani zai ketara kamar gudun kato maguji wani zai ketara iya rarrahe wani zai zo iya huce da rarrahen ma iya rarrahe to akwai su ƙugiya a cikin wuta wanda a musu umarnin kama mutumansu to wani ana tana karta iya ja tana karta iya ja zai huce da rauni a jere ya huce ka huce ne eh bi hada ciki ba wani kuma za ta janyo ciki wannan shirin ta kake wani ta kare mishi ma can da rauni a can ma an warke a can ma an warke to kenan nan hucewar mutane wannan kenan wannan shine shiga wata zai illa wannan tsallakawa ta kansa shi ma nan rantsuwa da Allah yi shine na tsallakawa daga saman kadarko na wuta shine wata rana wata inganta nan sallallahu alaihi ke maganar akan akan duk wanda ya halarci hudebiya da mata musu bunnar wuta ba ta bashi sai ina ka safiya cikin matan shi ta ce ya rasulullahi ya zaka ce wuta ba ta taba wanda ya je hudebiya bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatama maqdiya annan sai garo magana ya zaka ce yanzu bayan Allah ya ce kowa ya wuta wuta ita kuma ya da biki ji kuma ya ce sumuna najin zai takau wannan zarzarin sai ji siya in ya hada haka ai ya hada gaban ayin sumuna najin zai takau mene ma'ana nuna ji ma kuma za mu tsira tadda alazina takau wannan zarzarin zalimi da fiye ji siya kenan ai za abun amma zai tsira tadda masu imani ce a bar zalimi a cikin dagurwa ne kenan magana za abun bi ne ta kan wujen wucewa ba shiga ba a ƙonu kenan wuta da zai shiga illa kurkunan kenan sai ya wuce kullun ketara to aka cikin shi magana kenan kenan ba zai shiga wuta ba sai ketara akwai na fatan ta maka maganar cewa kullum mutum idan ka san wani hukunci gashi nan tabbatacce ne in ma Allah ya haramta ya wani hukunci kan wani abu sai wani kaji ya kawo wani hukunci in ma aya in ma hadisi sabanin wannan abin da ka sani ko da malamin ka ne ba kyale zaka baka sai da shi ba lazim ka tsaya ka tambaya ya aka yi nan an ce kaza kuma nan an ce kaza ba wani magana fitina ko wani kurewa a karatun kenan ka tambaya me yasa nan an ya baka wai ka samu makon ka tsaya kan gaɗa mai wannan matsala ce kwallo kai saka tana aiki da yawa eh sai ka tambaya ka gani annabi ya magana ya ce duk wanda jihu da biya wuta ba ta shawa shi ita kuma ta san ga ayar ƙur'ani Allah ce kowa daga cikin ku zai shiga wuta zai bata wuta to ba mutum mun da ke ni ta ce mata ai wannan bi ne ai Allah zai tsirkar da masu imani kin su shiga cikin ta takaice kaga Allah nan ya ba ta amsa haka suke na magana haka suke ba nan wannan da yawa ya ka sun ce ai to ya ga dan kaza nan haka sabai suke rayuwa su sabai yan wansu haka tabi'i suke rayuwa da sahabbai malaman su ko sahabi ya magana kai tabi ya san da hukunci ko a zaune sahabi ko wajen shi sai ce aka haka na an ce kaza kuma na an ce kaza kenan za a samu wuta kan mas'alar ba a zama haka nan kurin kan kundan dai malam ya ce shi kenan kurin sai a zamana nan dai kenan za a nabi kenan nan magana ce da kurin ta wanda ya rasu kenan nan rasuwar iya kenan akwai ta wata daraja a wajen allah da yake ba wanda ya rishin ɗa magana kenan na aka magana iya uku a wannan ruwaya kuma wannan ruwaya ba imam malik imam al-bukhari ya rawaito ka imam muslim ya zo da wannan hadisi wa haddathani an malik an muhammad bin abi bakr bin amr bin hazm an abi an abi nadar as-salami as-salami anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار فقالت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان abinda yake wannan ruwaya ita kuma kusan wacce illa karin tafsirin magana ta gabata baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatu min alwalad babu wani musulmi da zai rasa diya uku da shi uku su rasu ba musulmin da iya uku nashi za su rasu amma ta fahimta sibuhun kayan kama maganar ladan kayan da karasa iyan ba ihu ba kai ta yi kai ta hayaniya da maganar marasa kyau a ka nemi ladan wannan mutuwar wannan yaya naka shi ne fahimta sibuhun in dai ka rasa iya uku duk musulmin da ya rasa iya uku kuma ya nemi ladan wannan musiba ta rishin wannan iya illa kanu lahu junnatan minan nar sai wannan iya sun zamanto mai garkuwa daga shiga wuta kisa mai kariya daga shiga wuta dalilin mutuwar wannan yaran naka jin haka faƙatun maratun yi wata mace ta ci ya rasula wata mace inda a wajen wata mace kira a zamani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana annabi yawan magana ta kai sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam tace ya rasulullah ya manzon Allah awi sanan hamma biyu kenan ya ji amina ta tarasa habiyu yace awi sanan habiyu kai mai uku ba to wannan shi kika magana ta kenan maganar iya eh habiyu in ka rasa to duk da cewa ruwaya ta magana daya bata tabbata magana hacce hamuwa daya to amma akwai hadisi da nasan ke magana cewa babu wani musulmi daga cikin musulmi da zai rasa wani safi mana wani wanda yake so duk wani masoyin ka da karasa kaga wannan ya ya shiga aboki ya shiga duk wani naka da kake so Allah mai cikawa ya kai hakuri to shi ma dai akwai sakamakon aljanna shine kaga wannan in ma ruwaya ɗaya bata inganta ba da aka ko ɗaya ma to wancan ruwaya kuma ta bukhari kuma ta kawo ta ta inganta annabi ya ce duk wanda ya rasa wani daga cikin duniya wani tafiye daga duniya ka sa wani naka masoyinka kuma kana malada a wajen Allah Allah zai baka sakamakon aljanna saboda neman da wani hakurin da kai na rishi da kai sai maka babu babu alhasaba kenan kai hakuri ka nemi ladan wannan musiba a wajen Allah shi ne kullum cewa musulmi eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa duk abin da zai bakanta wa musulmi rai kuma menene ka nemi lada wajen Allah Allah zai baka lada wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suna da Aisha iya wani gyaran miki ne yake a daki sai wuta ta mutu sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ya rasulullah wannan ma musiba ce me wannan ma wata wace musiba wannan ce Aisha da abin da zai bata bakanta mutum wannan musulmi rai musiba ce da zai tara zai bata maka rai musiba ce kenan sa kai musulmi a cikin komi yasa mana damuwa ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma cewa ya nemi ladan wannan musiba a wajen Allah kuma iya bayani cewa na sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari kuma sun ta inganta dai ta cewa musulmi da yace daidai da kaya daidai da kaya da ta soke ka zuwa sama da kaya sai ka nemi lada a wajen Allah wannan kaya sai ta zamto maka kafara ta wani kurakuranka yala maka kafara wallahi ka da kai kenan kwarai ta musulmi a kullun cikin alkhairi kaka manzo Allah ce babu wani musamman muhimmi muhimmi imani ta almunu ta almunu kullu khair dukkan labarin alheri ne ita ba musamman da jahimi imani sai na sabahu sarra shakar fa kana khairan la wa na sabahu darra sabar fa kana khairan la shi mai imani da kullu alheri cikin alheri kimi imani in ya samu alkhairi ya godiya wannan godiya alkhairi ce gare shi in samu matsalan ma dai zai hakuri wannan hakurin ma alkhairi ne gare shi a ta gashi ya ce annabi babu ba mu imani ba ba mu cewa a kullum a cikin alheri yake kullum a cikin inda mai imani ne bai asara kullum a cikin riba yake inda da imaninka in daɗin ne ya zo da nashi wuya ita ma da naka sakamakon wajen Allah ma ne ga mamman mai imani wani zan komi daga Allah yake in ya zama alkhairin ya gode ma Allah Allah ya bashi ya san Allah ya bada ba wani ba wani ba wani ba da jin zuwa ba Allah ya baka to wannan godiya da kama Allah Allah kuma alƙawarin cewa la shakatum la zidannakum in kun gode kuma Allah kuma zai kara maka kuma haka idan ka san matsalar ka san daga wurin shi ne kai nemi lada na wannan musiba a wajen shi wannan ruwa ya tabbata inganta bayan ma mulka dai kuma ruwa ta inganta ta inganta sai wa haddathani an malik annahu balaghahu an abi hubab sa'id bin yasar an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وهامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة أبدا كان رواية أبو هريرة هنا تيوى منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما يزال المؤمن يصاب في ولده وهامته mummuni ba zai gushe ba iya samun musiba kana rashin iya ko wani makusanci shi na hamati duk wani makusancinka ko ɗa ne ko makusanci ka rasa dirshin da ka yi na ɗa ko wani makusanci kenan Allah na ma wata daraja na kankare ma wani zunubanka yin haka kana samun wannan jarabawa da cikin rayuwa wata ran ɗa wata ran aboki wata ran mata aka sanar da wa'ar zai hatta ya laƙa Allah wani satar hukata har zai gamu da Allah ba shi lahi ko ɗaya kenan wannan musiba tana sa amma kafara ta kwarakure magana kenan sai jami'ul hasabat fil musiba daga masaloli da zai tattaro maka wanda suke da alaka da neman lada a lokacin zawwal musiba kusan ɗan wancan ne dai حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي abinda yake wannan ruwaya ta Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar jiga Abu Bakar Siddiq kenan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane musulmi in ya samu musiba to ka tana mashi da musiba a kaina mana rishi na da akwai makusanci mahi girma a wajen kama a nan sallar salama ke don wata musibar za ka yi wata kai tashi ba rishi da kai nashi ke za ka mutum wata abu na tunatarwa ta mutum musiba ya rishi wani masoyi to ai ku tana mashi rishi na da musiba mana ta rishi na da nan shi ne magana cewa ke da rishi manzana ya yi komi duk wata musiba kasa da shi take magana kenan ai haƙuri kenan wannan yin wani karantar da mu cewa dai kenan mutum ya buƙatar kullum don matsayin shi a rika ba shi haƙuri in ya samu musiba to wata jarabawa a rinka ba shi haƙuri ana kayan misalai wanda za su ba shi nutsuwa don mutum mutum ne ya buƙatar a kwantar da hankalin shi kuma dai wannan ruwa ta inganta wa haddathani an malik عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وآقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أم سلمة ما ترى أنه صلى الله عليه وسلم تكي تشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أصابته مصيبة دون دسامة مصيبة فقال كما أمر الله سيهدي كما يندى الله أمرني نا إنا لله وإنا إليه راجعون wannan nasin ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin masu imani allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun yace yahudi kamar yadda Allah yake cewa ya ba labarin masu imani mutanen ƙwarai ya ce allazina idza asabatun musiba wanda idan musiba ta same su qalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka masu imani mutanen kwarai suke hudi to masu wannan zawwal musiba su wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wannan suna da salati na musamman jin kai rahama daukakawa a wajen Allah kenan da jin kan Allah ga masu wannan hali kenan wannan yabo ne Allah ke masu imani a lokacin zawar musiba da Allah ya umarni da yin haka to shine take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda wata musiba ta sama kai tsaye yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ana fadin ta kai tsaye daga zawal musiba ba he bayan ka kare hayaniya ba ka kare kuma ga lokacin na lillahi rajim a daga zawwata ina ga wata ta zo annabi ya isko ta a makwantai tana kan kabarin wani nata tana kuka matalaki bata ja hanganta ya hakuri ta nemi lada a wajen Allah bayan ta kare zai kai kai ma da kai nisa da ba sa annabi ne ba kai ma da kai nisa da kan da baka haka ba ta kuba annabi iya bata hakuri kai ma da kai da baka zaka sai aka ce wani manzan ta manzan Allah ne ya sallah sai ya sallah ta jiya ta sallah na hakuri na hakuri ya sallah yace an hakuri zan mu banzu ba hakurin ake yabo wanda Allah yake yabo hakuri ne zan mu musibai ba ba ji kare hayi nake baka zai ce kin hakuri tun farko ake shi da samu sakamakon ladan daga ta zo ka daure samu nutsuwa ka samu dakewa ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sunna ta tabbatar bayan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai manzo Allah ta shika ce Allah bayan ka ce inna zan kuma akwai masu cewa qalu inna lillahi raji'un a wannan qalu kamar ana bar labari ne wanda su wanda ta sama masu imani qalu suna cewa ga abin da wata su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kamar ta hori wannan qalu labari ne na mutanen kwarai suna cewa kinan ba a ga mu qalu nan da ba ta qalu da kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta ƙalu inda da lalata wadda kuskure ne wannan kama kana kama a wani kace ka kawo da kalmar kama ka ba labarin wasu ne ba kai bane kenan an kace ƙalu inna da sun ce inna da kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai ba shine da ka ce ƙalu to kenan sun ce ne wasu ne suka ce inna lillahi wa inna ilaihi ba kai ba abu kai kai baka ciki to an kai ne kun tara ka kuran inna lillahi wa inna ilaihi shikenan ka kare kuma bayan wannan yake kara Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba tawa wa aqibni khairan minha wa tarwata muslim wa akhlif li tadeni do kenan Allah ajurni fi musibati ka bani ladan wannan musiba tawa kuma mutum nan wasu ce ajirni ajurni daban ajirni daban Allahumma ajirni min azabil qabr ko ajirni min azabil jahannam ajirni wannan ne kaman ka kare ni ne kaman kariya daga wuta nan kuma ajurni mana da kajar daga lada ne eh ka bani ladan Allah Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musibatawa wa aqibni khairan minha kame mun gurbin bayan musibar da abin da yake ta alkhairi to nan annabi ke bata labari da musulma yace duk wanda wata musiba ta sama yayi wannan kalma فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وآقبني خير منها إن لك هكا أزوى المصيبة إلا فعل الله ذلك بي سأل يا بك وانا أبن دكودي سيمي مك وانا مصيبة da wani abu da ya hita alkhairi in mai karasa Allah ya baka wani abu da ya wannan inda a zawal musiba zaka daure ka samu nutsuwa ka dake kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hatar Allah mai mukan gurbin kuma ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ko aqibni khairan minha Allah zai mai maka abin da yi wannan abin da ka rasa shi manzo Allah ce to wannan annabi kenan zama ya koya musu wannan addu'a musulmi sai ummu salma ta mika labarin sai ta ce shine ta kala sai ta ce ummu salma take cewa wannan addu'a ta santa falamma tuwfi abu salama da mijinta abu salama Allah mai cikawa tace qultu zalik sai na karanta wannan addu'a da annabi ya karantar da mu ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan tana ga mijinta anya ko in ta samu kamar wanda yake mijinta haihi mijinta ita ya addu'a ko annabi ya ce duk wanda ya karanta wannan ada zama masiba Allah zai shi abin da ya yi ta ita ta yi shin miji Abu Salama tace ni dai nayi wannan addu'a bayan ta addu'a tace qultu sai nace kai kuma na khairu min Abi Salama waye ko sai Abu Salama ta samu da yi ko anya suna kurin mijin da mijin ta wannan mijin ta san shi ta za a halin shi ya cikin wanda suka halatta badar ya yi mata tun farkon abu kenan kace ga an yanzu akwai waye zai yanzu ya mutu ya bincike waye zai abu salama ko wanzan samu wanda abu salama tun duk an ce in dai ka karanta ta za a baka abin da wannan amma ta ta iman ta hoji amma ta da kina kwallo ta babu waye shikenan tace kuma karshe fa aqabaha Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawajaha kashi annabi Allah ya bata annabi ba an kare ba ga ya mijinta kenan karshe Allah ya bata abin da yayi abin minta ku sallama Allah ya bata annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan kaga an kare nan magana kenan shi ne nan magana ce cewa kurin zawwal musiba mutum kokarin dakewa kuma da imani neman Allah abin da tsakanin Allah kai wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha ko wa akhlif li khairan minha wa lafazi wannan insha Allah kai haka Allah zai baka abin da yi wanda ka rasa insha Allah wannan shine abin da yake wannan ruwaya ta Abu Sallam sai wa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرزي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد يشي ƙasu bin muhammadu ke ba labarin jikan abokan duk kenan yake cewa wata mata ta allah ya mata cikawa halakatun imratul ji wata mata ta allah ya mata cikawa wannan jika abokan duk ne ya ce fa'ata ne muhammadu bin ka'abu al-qurazi muhammadu bin ka'abu al-qurazi iya cikin bani ƙwareza wanda cikin baban shi iya cikin wanda kusan bani ƙwareza a musu hukuncin duk wanda ya balaga a yanka an kashe to annabi ya za a gano wanda ya balaga sai a kama ka bude gaban in ka fara gashin gaba ka balaga sai a yanka to baban shi ya cikin wanda ba fara gashin gaba ba kenan kenan cikin huda yake da malukure za ma gaba musulunta wannan abin kenan shi ta kenan su suka suka tsira amma duk wanda ya gashin duk wanda ya balaga yanka shi akai maza manya wanda kai magacin malukure za na ahzab to shi Muhammad bin Al-Qurazi shine yazo wajen Qasim bin Muhammad yace yazo yu'azzini biha iya mani ta'ziya ta rasuwar matata ya bashi hakuri shin ta'ziya mana ka ba mutum hakuri ka wani abu damuwa da same shi shin ta'ziya ba ya mutuwa ba faqal sai yake ce mini kamar ka ba mutum wani misali da ya gabata dan dauki darasi sai yake ce mini shi Muhammadu bin Ka'ab al-Qurazi innahu kana fi bani Isra'ila rajul a cikin bani Isra'il cikin mazanansu jama'a su ko kabilarsu ya ce an samu wani rajulun faƙihun alimun abidun mustahid duk wata kamala ta ya cika ta da ya ce mutum ne faƙihi ne ke ya san addini kwarai iya ilimin addini kuma masani ne mai bauta ne mustahidi ne ginan ne da ka addini daga cikin duk abin kamala ta kasu ga bautar ga ilimin ɗan adam kenan وكانت له امرأة وكان بها معجبة معجبا لها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه وحتجب من الناس wannan bawan Allah mai wannan siffar aka ta wannan malamin ilimin aka hodi iya da wata mace wa kanta da muratin iya da wata mata wa kana biya mu'jiban kwarai mata tana british kuma laha muhibbar mana iya san ta kwarai iya kaso eh mata malace kuma kwarai tana ke zama iya san da kyau wannan mata mutuna shi wannan yazo ya mata iya ba aziya ne wani misalin da irin nashi domin ai shi ma shi Qasim Muhammad ai mata ce ta mutu ko mata ce ta mutu sai kai misalin wani kuma wani malami cikin ga abin da ya kan kare shi shi ma iyaye wata mata da yake so tana burge shi iya santa fa mata sai ta mutu fa wajada alaiha wajadan shadida kware ya samu damuwa bakin ciki kware damuwa rushe wannan mata tashi wala ke alaiha atafan kware ya gamu da asara bakin ciki damuwa damu da ta kai shi hatta khala fi bait wa ghallaqa ala nafsihi hatta kai ya hasa mu'amala da mutum shi gida ko kuma cikin gida kurin ya rihe gida wa hata jamin nasi san ma bai alaka da kowa ba karatu a rihe makaranta ba fatawa ba fatawa a fata gaba daya aka rihe makaranta ba magana karatu san ba mu shiga wajen shi kurin hana kurin malam ya cikin ya cikin larura shikenan wannan hali da ya shiga yace falam yakun yadkhulu alayhi ahad ba mu shiga wajen shi ko shiga ba mu shiga wajen shi kurin kun yana gida kurin ba mu shiga wajen shi wa inna mar'atan sami'at bihi sai wata mace ta samu labarin shi asan mata sun akwai hankali ta ilimi ta samu labarin halin da malam yake ciki shikenan faja'atu faqalat inna li ilayhi haja astaftihi fiha laysa li laysa yujzini fiha illa mushafa'atuhu ta ce na zo ta zo gidan gidan ta ce ina li ilai hajji ina da bukata a wajen mala a staftihi zan mai fatawa kan wannan bukata tawa ni kuma laysa yujzini fi ya'lamu shafatu ba abin zai maganin wannan abin sai mun gama shi baki da baki dole sai mun gaba da gaba da malam daga ni sai shi kwaram ba wanda zai mun magana tsakanin da shi laysa a kame labari shikenan malam bai huto ba fa zahaba nasu mutane suka watse malam bai huto ba sai ta kuma bata shiga ba ta dake walazimat babu ta tsaya a nan wata da ko'ina wa qalat malimin bud ni hodo ina gashi dole ina ga malam ko ina ta ga malam ta kura tace dole ina ga malam malimin bud dole ina ga malam fa qala lahu qa'il wani shirye shi malam inna ha huna mar'atun aradat an tastaftik kuma wa qalat in aradat illa mushafatu wata ga wata matan ta ce ita wa tana da wata tambaya kuma ta ce wa sai kai da ita kurin ita ma tambaya baki da baki ba ta bukata kamta labari kuma wa qad zahaban nas bi la tafarqul bab ga mutane sun zo sun ga kowa da kana watsi ga mutane sun zo sun dangana sun watsi kina almajiri an zo malam bi huto ba an dangana an watsi amma ita tana nan ta ga tahiya da ita kullum sai ta ga malam shikenan da ya gaji abin yayin nisa sai malam faqal idanu laha to ku ba ta zaman shigowa ku ba ta uzurin shigowa kina shigo da ita fa dakhalat alai ta shiga wajen malam yanzu sai fatawa kan ita da malam فقالت ستتشي يا مالك إني جئت إني جئتك أستفتيك في أمر نازو زما وتتنبيا كم ون الأمر وتمسألة كنا قال وما هو منين يكاك ما أنا منين يكتنبيا ولا مريني قالت إني استعرت من جارة لي حاليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأودي أفأوديه إليه فقال نعم والله تشي قال تمالا ni dai abin da ya wakana in nista'artu min daratilli na dauke na amshi aro daga wata makwabciyata aran mi haliyan konduga na ado kayan ado na amsa a wajen makwabciyata ta ce mishi fakuntu albasu wa u'iruhu zamana ina sa wannan kayan ado ina bada shi ma'auro wani lokaci tsawon zamani wannan kayan sa a wajena sun ban aro ina morewa thumma innahum arsalu ilayya fi idan suka aiko mini wannan kaya na aro da nake sawa ina kwalliya ni ma ina bada aro ga wani sai suka aiko mini in ba su kayansu a fa'uwaddi zan mai ba su kayansu ko in riƙe faƙal sai ma na ce na'am wadato dole ma Allah ki batu hada da zuwa jiki dole ki wata kansu ma yi wallahi dole ki wata kansu ma dole ki wata kansu amma na ya kai mata tamanawa yi wallahi dole ki ba su kansu faƙal sai ta ce mishi ai lamarin innahu kadan makata indi zamana mala mala abin ya jima waje nawa gaskiya ya jima kuma haka yan ba su kurum abin ya jima a waje nawa faqad zalika ahqqu raddiki iyahu ilayhi ai wanda yake ba ka kuma mai yake shi shine ma kamar tun jima kin more kin yake ba ka musu nan ne kamata maki ba da ya jima inda ma sabon an sace kice ayyuka sun biki biki more ba ha abin ya jima tsawon zamanin kiran kin more ba kin kokarin ki nan ma yake kamata ki mana musu ذلك أحق لدك إياهم إياه إليهم وانا شيء لما تنتنتل كما يدعى متكانس هنا وعار وعار هنا أعاركي هنا أعاركي تن سكا باكي أرانشي هاي جمع كينا زمانا صون زمن ياكا كينا هيك بيدعى متكانس زمانا يبعد وانا فتوى فقالت سيدنا بالله تتشمشي أي يرحمك الله Allah ji kammala Allah ji kammala ta ce a fata asaf alama a harakallah sun a hatahu min wa huwa a haƙo bihi min sai ga ta malam kin zaka irin wannan bakin cikin akan abin da Allah ya baka aro ya baka aran kayan shi kuma ya amshi kayan shi daga wajenka alhali Allah shi cancanta ya amshi kayan shi ya amshi kayan shi kuma shi kenan kuma ka shiga damuwa haka haka bace fa abasara ma kana fi wa nafa'ahu Allah bi qawliya ga malam sai warka sai ya komo daga rudu ya gano ashe ya shiga ya shiga kaga mutum shiga ta waje ta gaji kuma ya gano daga baya sai haka mutum mutum da hankalin shi ya shiga wani hali to kaga nan aiki da kenan usulubi ta ta aziya ta abin zaka ba mu wani abu da mutum zai gano ya samu hakuri kaga wannan duk da samu damuwa amma wani bayan ta mishi sai samu nutsuwa sai gano duk da malami ne amma yanzu hankalin shi ya gano eh wannan aro ne da mu Allah baka na da kwano wane ne yanzu ko zamu shi kan shi ko matsala yanda kai kake yace ma ya kamata ta ba su kansu amma ba wani matsala kin kin more kin wane ne zamani matsau kuma Allah baka zaka da haka kai kai guri ta haka ta mai duwan ka da shi yan wani akwai lokaci irin wani abu ya ba mutum nutsuwa ina tsaye wani lokaci akwai qur'ana nan akwai wani mai suna adal Allah ta kana sa Isa rahimu Allah ya ban lokacin suna suna aiki a wajen shi yake ba mu labarin adal dan shi dan mun shi zo daga daga Lebanon daga Beirut ya zo nan garin ya kame ziyara daga liban daga beirut da lebanon kudan ya tahi bulagoro ya tahi nigeria ne sai a cikin yan uwan wani ya ɗauke shi suka tayi name shi ba ƙwan aka tayi name fisir olympic wani fisir olympic wurin wanka da ake na turawa wurin wanka da ake suka tayi fisir olympic wurin wanka da ake shakatanin da ake fisir wurin wanka suka tayi da a cikin abokan kurin yaro da ya je da ya ɓuri sama alam bai ruwa ba kasan ruwan kace ka da dakaf nan matsala ce haka ake suka suka kai ake sawa ko hannu a ga shu a shiga wanda sai wanda wanda sai nutsu ba to shi da su ko yaje daf yaje da ciki gurin yaje ko daf yaje kurin cikin wani abu da cikin ya cire wani abu da take cire ko sai mutuwa yanzu ya mutu shi adal iya kanu bisan sani ba yanzu a rasa ya za a yi a gane mutu wannan a ce kurin wani kun ya mutu kun daga balkon ya mutu sai a cikin wani tukun ya shi zan ba shi darasin da zai gane ajalin ya ba bai da magani ya ce sai da ya zo da a gane mutu ba tukubar da zan gane shi sai suna hira sun suka yarce adala kana tunne lokaci kaza a gida suna gida a beirut lokaci kaza kana tunne da wance dan tawani abin nan kowa suna gidan makwabtansu ne abin wakana abin ya wakana a cikinsu ne ya ce kana tunan wani shekara wance wani dan wance zai bula zai ta ingila sai a cikin dare sai ta yi mulki ta uwar wannan ɗana ta jirgin da ya shiga ya yi karar asam ya watsi jirgin ya watsi a sama a mulki ta gani da ta tashi da saye ta ce wane wannan bulaguran kakkanin bulaguran mata ta ce a na moliki kaza kurin kakaji na molikin kaza kakaji kur shikenan ta ga da shikenan aka aka aka soke tahiya ita bai ba shikenan a ran nan kin kare ɗaya tana a tare tana yi su wata kasa labarin kare ɗaya kare ɗaya tana yi information labarin gurku da aka ta gurin haka labari wannan jirgin ya watsi ta ta kai a cikin mulki shi kudu ake da gudu wani wani wani tashi tashi wani ya mutu akan gudu muka tabi kotu da tasan abu da alakai akan ganin kuma shi ya mutu nan ya kai wani labarin zai san ajini in yayi bai da magani kuma ya san shi ya san oyi ya san gidan abu da ya san da aka yanzu da ya kai wani abu akan shi ya gane kenan ajini in yayi bai magani da ta wanka san zai kai haƙuri wani ma Allah mai cikawa shi kenan ilimin shuguda kenan mutum iya bukatar a ba shi haƙuri a ɗan kwanta mai da hankali an samu siwa tana kan hankalin ba iya huta wani abu ya kamar ce da wani ma amma aka maido maka ya maido kan hanya shi ne kenan anan wani mata ta yi ta maido malam da kan hanya ka ba ta yi mata ce malam kuma an cewa malami na alimin abidin mu shi da aka daga abubuwan faƙihi ne malami ne duka amma ga shi malam ya manta ya shiga matsala kuma mata ta ta bi mishi kan hanya kuma ya gane kuma kuma ya amwana da wa'azin da ta mishi kaga ya da ta wani fa Allah bi Allah ya amwane shi da qauliha da maganar wannan mata haka yana kace wa'azi babu inda bai zauwa sama ko ƙasa in baka ce wannan wannan ne ga maka shi kowanne ne ya maka wa'azi kuma yawa ka samu halka kan abin da ya maka wannan shine magana ta kenan yin haƙuri a lokacin musiba sai yanzu ya ce ma ja fi da khitifa al-khitifa magana ce ta asalin kalmar ana kawo ta kan magana ta tone kabari tone kabari don akwai can da talauci akwai talauci mutum zai tone kabari zai ɗauke da kawanin kunin shi sai da shi ne asali ba a tone ba a dukkan ko na ma a da su ba kawai da ba da sama da abun a tone a ɗauki wani gabaka a kurin zanen ake so wani kun shi don bala'in sata talauci shi wannan wannan alkawarin da aka sa maka sabo karabin da cikin zai kewaya sai zage shi sai zo gyara kun wanki da sai da haka ne kun talauci da kun da bala'i sata haka suke wannan iya cikin al'adu da kwaye lokacin da jahiliya lokacin babu abin kwarai kuma ga halin mai gwamnati to shi ne kan wannan na ya ka babu na al-ikhtifa nan me aka magana al-ikhtifa basa alkhafa khafiya ko khafaitu kaza akhafaitu kaza wasu na ta bani akhafaitu shine mana na boye satartu khafaitu mana zahartu ne kana tana daukan gone biyu tana daukan bayana tana daukan mana boyewa to nan ya kasa kan ma'anar tonewa ma'ana an binne ka tone kinan baban tone kabari حدثني عن مالك يحيى عن مالك عن ابي عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي أمرت بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية يعني نباش القبور wannan ana mai suna abu rijal da ya sha iya da Allah ba shi iya maza da yawa suna iya gobe don maza ne su abin ya zama tumi alkunya ya ce a abu rijal da kai na kowa ne Muhammad ibn Abdurrahman ita amura take ba labarin bisa abdurrahman take ba labarin taji kenan yaji tana cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhtafiya wal mukhtafiya manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa namiji mai tone kabari ko mace shi ma'ana da yake maka al-mukhtafiya wal mukhtafiya al-mukhtafi wal mukhtafiya ma'ana ce ya'ani nabashil qubur masu tone kabari wannan imam sa'ala ta dita wannan ruwaya imam malik hadisin yana da rauni wajen isnadi illa hukunci ne sananne ijma'in al'umma yin hakan haramun tabbas sai wa haddathani an malik annahu balagahu an ashtazajin nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqul kasar azam almuslim mayitan ka kasarihi wa huwa hayyun ta'ani fi al-ism aisha mata ɗan salasallam take cewa kasar azal musulun maitan karya ƙashin mamaci iya da ya mutu don kaga ya mutu laihin shi ka kasari huwa hayun kaman ka karya mutum ne da rashi zinin na mai mamata kasa akwai mai ganin mutum tun da mutum ya mutu haka da ma'adanna haka da mutum ya mamakwata ya kaɗan ya kaɗan ne ko ya kawata iyan kan zaka maka sun zama mutaka mutum mutaka ya jima mace ana samun kashin ya ta wuri wani wuri ya ta wuri kaga gabar ta kasa lankwasuwa to ka ce tun da mutum a danna haka nan ma a karya tura tun da mutum ne ba na ba zai ba a laihi ne a ba ana iya ramin daidai kawashin take daidai zai shiga kurin ba ce ya kurin a danna a karya kenan karya kashin mamaci bayan ya mutu laihin kaman ka karya shin da ran shi kenan ya bukata a mai alhurma shi ma a bishi a hankali a sa wani abin sawa na mai ne nan waye man kaɗan na mene ko in ta kasa ma gaba daya a yi ramin daidai inda gaba za ta shiga ka ce dan ya mutu ne ko ba baji ba yake yi a kama a tankwasa ko a karya a ta a tura ba yi laihi ne wannan hadisin sahihi ne an ganta marfu'i ba ma aisha ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sai jami'ul janaiz abinda yake yin bayani mas'alar da take da alaka da gawa
ko mutuwa mutukun gawa ko sutura
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عبار بن عبد الله بن الزبير أن أشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستندا ومستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى aisha take bada labarin cewa ta ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kahin ƙabala an yamud kahin Allah mai cikawa ta ji shi alhali wa mustanidin ila sadar ya iya gishin gidai a jikinta kasan ya rasu a jikinta ta kamanta aka ta tunkwari shi ta tokari shi ta ce ya rasu a jikina tsakanin kirjina iya dogara ne Allah mai cikawa jikin sai ƙarshen jin lamarin shi ta ce yana kishingide a ƙirjinta ta ji shi iya wata kalma wa aka gati ilai ce ta ɗan surara ta ba da kunan kidan ya kai bai iya magana da ƙwarai sai a hankali kaɗan-kaɗan ke magana ma sai ta ba da kuta shura ta ba da kunanta take shuraren mai yake waɗa sai ta ji iya ce Allah magafirli warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la Allah ka gafarta mini ka ji kaina ka gama ni da jama'a ta madaukakiya an tare da annabawa da siddiqai wannan da daga cewa suka mutu nan kan wannan shine daga nan ta gano kenan annabi sallallahu alaihi lokaci yayi ya kusa koma ga Allah nan iya kana ka yawan kenan mutum koda halin lahiya mutum ya ci gaba da neman rahama ta Allah da gafara ta Allah cika da imani ƙarshen karin ƙarshen lamarin shi ne ko kuma wannan shine ko manzo Allah sallama gaba na manzanni ma irin wannan irin wannan addu'a a cikin rishin lahiya ta mutuwa kuma ya cikin kalmomin ƙarshe da yayi kan ya bar duniya iya addu'a Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la kaga masu ganin cewa su an kare ma kurin sun ba ma kurin shikenan wannan manzo Allah da kira mu ke mu mu ne ma a gaban ganin mu ne ba mu tabbas ta neman gafara ta Allah da rahama ta Allah kan kurakure da rayuwa daga kullum ana cikin iri-iri sai wannan ruwa dai ba imam malik imam bukhari ya roto ka imam muslim ya roto da wannan hadisi wa haddathani an malik annahu balaghahu anna aisha anna aisha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin yamut hatta yukhayyar قالت فسمعته يقول اللهم رفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب أشهد كبار لابارن شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من نبي يموت حتى يخير بابنا النبي da zai mutu sai an bashi zabi imma yanzu ko a gaba zama kana neman komawa ga Allah ko a gaba ya mace zaɓi to ya mata wani magana ya gaya musa kami to kuma gashi yanzu na ji iya cewa allama rafiq al'ala yanzu kenan ya nemi gamuwa da jama'a ɗauki kenan koma zuwa ga Allah kenan ta ce daga nan fa'arafta annahu za daga nan na gano annabu tuwa zai kuran yanzu kenan kenan ba mu kenan da ya zaba wasu ko duka take kenan tuwa take cewa bai zabe yawan ba sai zaba mun madaukaki al'umma kenan shiga cikin halin madauki kenan zuwa an ta madaukaki masa ma ta gidan aljanna ko rayuwa madaukakiya sai daga nan na gano annabi cewa mutuwa ce kura shi wata wannan ruwaya ba imam malik imam bukhari muslim ne su da hadisi sai dai annabi ya yi wani addu'a a kusan karshen zaman وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أريد عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة سبحان الله wannan abin da yake wannan wuri abdullahi bin umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace inna ahadakum idza mat dayanku idan ya zo mutuwa ko idan ya mutu urida alayhi maq'adu bil ghadati wal ashi ana bujuro mishi mazamnan shi ta wuta ko ta aljanna sahiya da marici wannan iya daga cikin hujjoji da ake kawowa na azabar kabari Allah subhanahu wata'ala ya bar labarin wannan mumin al-fir'aun cikin wa'azi da wannan wanda yake magana cewa fastaskuru ma qul lakum wa fawda amr ila Allah inna la basim bil ibad cewa fa'ahu Allah sayata ma makaru وهكذا بيعرف الآن سوء عذابكم لوتن ده يوازي يوازي ga mutanen su litoni dai ma'ana abinda nake gaya muku na wa'azi to mun galgadi kun kiya to wata za ku hode za ku tana har abinda nake gaya muku in taba ci kenan ni dai na maka lamari na zuwa ga Allah gaba daya sai shirya dogara ga Allah amin zai wakana dai wakana shi dai ya san abinda ke kanshi sai ce wannan bawan Allah fawqahu Allah sai ya tama makaru Allah ya kare shi kinin sun kulla mai makirci akan a gama da shi amma Allah ya kare shi maimakon shin amsu kulla fa haka bi alif fir'aun su al'azab Allah ya ce iyalan gidan gidan fir'aun su ne Allah mamuna azab yace wannan magana ta su ɗan magana Allah ya ce adkhilu ala fir'aun annar annar yuradun alaiha gudun wala gudun washiya ba Allah ce su yan gidan fadawana annar yuradun alaiha gudun washiya ana wuta ana gabatar su ga wuta safiya da mulki kenan wannan shi kenan Allah ya tabbatar cewa akwai azaba da ake wa wanda suka mutu a rayuwar barzakhiya me ya ce mutan fadawana a cikin ruwa Allah halaka su amma Allah ya annar yuradun alaiha gudun washiya ana gama su ana bujuro musu Allah ce da azaba safiya da mulki kenan ta sahe daban ta marece daban kenan wannan rayuwa ta barzaku ce kenan Allah yana ma bawa azaba a wani hali ba tare da ganga jiki ba ko ran Allah ke ma azaba sai ta rayuwa ta barzaku da ake cewa to wannan iya ƙara jan hankalin waɗanda suke tunanin ka kuma masu ganin a tun da an ce gobe kiyama akwai ceto haka ne akwai ceto mun ba a doma a wuta to matsalar dan uwa idan ka mutu a kansa ko da kai musulmi ne sai ka mutu a kansa a ban Allah a kan wata kabira misali zanaci ko shan giya ne diwaɗi in ma me da na ake saban Allah eh akwai cito gobe kiyama to in ka mutu ka yi kiyama tashi wani hali za ka rayu rayu ba zuku shiga dubu noce ba ka sani kwallo za ka yi wa ka gwani shi na haɗa kenan to ka yi kiyama ta tashi a ji a yi sabon mawa kana cikin ga mugun hali duk wanda ya mutu cikin mugun hali zai rayu a rayuwa ta barzahu cikin halin azaba cikin halin tashin hankali halin kiyama ta tashi iya shi wani nau'i na azaba ta barzakhiya ba wata mun ake gama ganga jiki da rai wata ɗan wannan misali ba wani abu ba ko Allah ya anan duniya so nawa mutum zai wani maholiki a maholiki ne kashi iya ihu ya shan kashi wani kuma zai tashi ma kamar an yi abin haƙi ya yi illa abin a jikin shi na wasu irin mulkin mulki a mulki ne mawabin zuwa gaba ko ni na shayi na gauna kakin biyu abokinmu abokan barci barci wani ke barci guda kuma ji kunya ihu wayo allah ya wayo iya ihu iya ihu ya kuma kaɗanga kuna mu tashi iya kwanci haka kun iya baka ihu ko ka tare shi shi kuma ɗaya kusan katanga da mai kwance ni na nake shi kuna iya ihu kun iya buga kawo da katanga pop pop pop pop ya buga ihu dan ta da shi ta shi dinnin jini ya kawo wannan ta shi barci mulki ne ke nawa ya kaza kai kana akwai wani abu da ruhi ke anan duniya kamar ba ya shiga wani hali wanda ya gana cikin wani hali daban to wannan kenan wani abu ne wanda wani ya ce da ilimin gaibu abin da cikin sanin gaibu kenan Allah na ma bawa wani wata irin rayuwa kiran kada a shiga wani halin azaba ko ni'ima ba haɓɓilo nan gangan jikin gaba a kurin ran Allah zai ma azaba wannan iya daga cikin ga aya ga wani hadisin iya cikin abin da ke tabbatarwa da cewa Allah yana ma bawa imma ni'ima imma azaba ka mutu ba ta da kiyama ba sai ta a rayuwa ta barzakhu kenan shi ne na nauki bata labarin cewa inna ahadakum idza mata dayanku idan ya mutu urida alayhi maq'adahu maq'aduhu bil ghadab ashi ana bujuro mishi inda zai shiga ma na wuta ko na aljanna ana gado mai sahiya da marici a ce wannan kenan nau'i kenan gitta da dan wuta ba za ku ba ba ba rana ba dare amma kai ana ana mai bujurowa bi a gwada mai wannan an ji ba gwada mishi yace wannan bujurowa da za a mishi in kana min ahli aljanna fa min ahli aljanna in bana bawan ahli aljanna ne a gwada mai ni'ima a gwada mai ni'ima ta aljanna ta ni'ima ta aljanna wayan kare min ahalin nar in dan wuta ne ma fa min ahalin nar zai shiga zai gwada mai irin halin yan wuta ko azabar wuta yuqalu za ka ce mishi hada maq'adu wannan shine mazamnin kafa in dan wutan ne haka za ga matsayin ga gidanka in aljanna ne ga gidanka haka za a raka mishi sahiya da marece hatta yab'athaka Allah ila yawmil qiyamah haka za ka gani hatta shin kiyama kaga aka mutu cikin mugun hali kaga an mutu cikin kaza ta matsala kayan a tashi kiyamar balle a ma cutokin duka wannan ruwaya waccan da wannan duka imam bukhari ka musulmi ka ko ce kiran hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga da kamata ba muka ce mu shiga sabon abin kenan lokacin bai mana dama he mu tsaya anan insha Allah Allah kai mu darasi na gaba sai mu dasa kan sauran karatu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته